Sashin Hausa na murar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai da jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma Hausa.com. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC mu sake dawowa domin gabatar muku da shirin a daren nan. Bayan labaran duniya jam'iyyar PDP mai adawa a Najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar Borno a zaman shugabanta na riko. Zazzabin lasa da bera yake bazawa kuma ta sake kashe ƙarin wasu mutane a jihar Niger. Yau a cikin shirin ra'ayoyinku muna son jin abin da ya sa matasa a jamhuriyar Nijar wannan karin suka kauracewa bangar siyasa. Lambobi da za ku kira mu kai kamar kullum su ne a matsa wato alamar tarawa wato plus one sannan a buga biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum A yau Talata 'yan takarar shugaban ƙasa da na majalisu a ƙasar Uganda suke gangamin yakin neman zaɓensu na ƙarshe. A ranar Alhamis mai zuwa al'ummar ƙasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba Yoweri Museveni wanda ke neman shugabancin ƙasar a wa'adi na biyar da kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar samun sabon shugaban ƙasa tun shekarar 1986. Museveni ya karbi shugabancin kasar bayan da ya yin mulki ya kuma lashe zaɓukan da aka yi a shekarun 2006 da 2011 zaɓukan da masu lura da al'amura suka ce an tafka magudi tare da yin barazana ga 'yan adawa. A jiya Litinin, 'yan sandan kasar ta Uganda suka tsare abokin hamayyar Museveni Kizza Besigye na dan wani lokaci yayin da yake neman wato yakin neman sa a babban birnin kasar Waɗanda suka shaida lamarin sun ce 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa akan waɗanda suka halarci gangamin siyasar. rahotanni sun ce gabanin a sako shi an kai shi wani wuri da ke wajen birnin kampala shugaban 'yan sandan kasar ya zargi basije da keta wasu ka'idojin yin kamfe gwamnatin liberia ta nemi amurka ta taimaka mata kan binciken da ake yi game da mutuwar harry greaves tsohon shugaban kamfanin matatar man kasar wadda aka tsinci gawarsa a gabar wani ruwa da ke monrovia a ranar 31 ga watan janairu aka tsinci gawar greaves wacce har ta fara ribewa Mr. Graves ya kasance ɗan asalin ƙasar Liberia ne, yana kuma shiga harkokin siyasa yakan kuma soki manufofin gwamnatin shugaba Ellen Johnson Sirleaf. A baya, wani ƙwararre a fannin binciken ƙwaƙwaf kan mata a nan Amurka ya yi ikirarin cewa ruwa ne ya ci Graves, sai dai sakamakon wannan bincike bai gamsar da 'yan ƙasar ta Liberia ba. A halin da ake ciki yanzu, ministan yaɗa labaran ƙasar Liberia Eugene Nagbe ya ce gwamnatin kasar ta nemi amurka ta taimaka mata domin ita mata ta damu ga an gano musabbabin mutuwar harry graves labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban siriya bashar al-assad ya ce matsayar tsagaita wuta da ake so a cimma za ta yi wuyar aiwatarwa yayin da yake zargin turkiya da saudiya da zama karnukan farautar manyan kasashen duniya a wani jawabi da ya ji a damascus assad ya ce turkiya da saudiya sun jima suna so su tura dakarunsu zuwa ƙasarsa ya kuma jaddada cewa watanni kaɗan da fara yakin na siriya da aka kwashe shekaru biyar ana yi yakin ya jirkice koma na ƙasa da ƙasa ƙasashen turkiya da saudiya sun kasance suna cikin dakarun haɗin gwiwar da amurka ke jagoranta wajen fatattakar ƙungiyar is a siriya suna kuma da burin su tura dakarun ƙasa a ranar asabar ɗin da ta gabata turkiya ta ƙaddamar da wasu hare-haren sama akan iyakar ƙasar inda mayakan kurdawa ke zaune a arewacin siriyan tare da yin gargaɗin cewa mayakan na kurdawa su janye ko kuma su fuskanci mummunan martani tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya butrus butrus gali ya rasu yau talata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wannan sanarwa butrus gali shine sakatare janar ɗin majalisar na shida an haife shi a birnin alkahira da ke ƙasar masar ya kasance ɗan siyasa kuma jami'in diflomasiya ya rike majalisar ɗinkin duniya tsakanin shekarun 1992 zuwa 1996 an garzaya da shi wani asibiti ne da ke birnin alkahira a makon da ya gabata a lokacin da yake fama da rashin lafiya bruce gali ya rasu yana da shekaru 93 labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Jama'a jam'iyyar pdp mai hamayya a najeriya a maraicin nan agogon najeriya ta zaɓi tsohon gwamnan jihar borno ali modu sharif a zaman shugabanta na riko ga rahoto da nasiru adamalika ya aiko mana A'a, ai da suka Muhawarar da suka share wuni cewar suna taron zaɓar shugaban jam'iyyar daga arewa maso gabas inda ƙarshe tsohon gwamnan Borno Alimadu Sharif ya zama shugaban. Wasu 'yan jam'iyyar tun farko sun nuna ɗari ɗarin zaman Sharif a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban jam'iyyar Ahmed Mu'azu wanda ya murabus tun bayan faɗuwa babban zaɓe da jam'iyyar ta yi bara. Uh, da Usman sunana state coordinator na PDP Kaduna saboda jam'iyyar PDP yanzu tana buƙatar mutanen da za a kalle su a matsayin sahihan mutane waɗanda kila idan an kalle su zai sa jam'iyyar ta dawo da martabanta ta dawo da mutuncinta kamar yadda aka so mata a baya. Kai kana gashi ba sahihi bane? Well, ko da ma ba sahihi bane ko da ma sahihi ne al'ummar ƙasar su ne za su yi kansu hukunci amma bisa abin da yake nunawa yanzu mutumin nan ya shigo jam'iyyar nan ma daga baya sannan bayan ya shigo jam'iyyar daga baya bai kai dadewar da za a ce an ɗauki shugabancin jam'iyyar nan an bashi ba. Jigogin jam'iyyar irin su Musa Ilyasu Kwankwaso sun ce ba su da ja. To ai ka san idan abin da aka ce da kai jam'iyya ce ta yi a dunkule ba za ka ce ya dace ko bai dace ba sai in an tabbatar tun da abu ne da yawa ko ina so ko bana so bani da yadda zai domin ya zama shugaba illa iyaka kuma a zo magana faɗar ra'ayi wannan ba za ka hana a matsayina dan jam'iyya faɗar ra'ayina ba Sharif da ya fice daga APC ya dawo PDP gabanin babban zaben Najeriya bara da shugaba Buhari ya lashe kwanan nan ma dai aka yi raɗe raɗin zai sake dawowa apc amma gashi yanzu ya zama shugaban babbar jam'iyyar adawa ta najeriya pdp nasiru da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya zazzabin lasa da beraye suke yadawa ta kashe karin wasu mutane a jihar Niger, jihar da tafi kowace yawan waɗanda suke kamuwa da wannan cuta kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa mustapha nasir Batsari tsari ya aiko mana An samu ƙarin mutuwar mutane hudu a sakamakon kamuwa da cutar zazzabin lassa da ake samu daga beraye a jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. Wannan dai shine ya kai ga adadin mutane 21 da cutar ta zazzabin lassa ta kashe a nan jihar Naija tun bayan bullarta. A kwanakin baya dai, ministan lafiya na Najeriya ya tabbatar da mutuwar mutane goma sha bakwai daga cikin mutane kimanin sittin da suka harbu da cutar a nan jihar Niger. Dr. Muhammad Usman darakta ne a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Yanzu jimilla mun samu mutum 21 daga ran ga sanda aka fara mutum 21 kenan da wadda ai da muna tuhuma ne da wasu kafin mu zo ma riga kafa a gwada su riga sun rasu kaga ba mu samu mun gwada jinin ba mu gani to amma an hada gaba daya wanda muke tuhuma cewa suna dauke wannan cuta daga ran da aka yi magana cewa bulla wannan cuta a jihar mun samu mutum 21 wanda suka mutu suka mutu ya nuna cewa Niger kusan tafi ko kowace jiha a najeriya yawan adadin waɗanda ake tuhuma sun harbu da cutar nan yanzu ku nan ma'aikatan lafiya mai wani mataki kuke ɗauka to alhamdulillah da dai muka samu ƙwallon wannan eh, cuta akwai matakai da muka ɗauka na farko shine da sanarwa faɗakarwa mutane su sani cewa eh akwai wannan cuta wai yanda ya cutan yake yaɗuwa. yadda kowa zai kare kanshi daga wannan cuta mun yi magana a kafafe da yawa a rediyo da talabishin kowa da yake magana yau za mu ci gaba da magana hakan nan ga abin da sakataren labaran gwamnan jihar Niger Jibril Baba Indace ke cewa akan wannan lamari a shi gwamna Abubakar Sani Bello ya ba da umarni an ba da kudi miliyan 20 a kan inda za a yi a samu nasara a kan wannan kuma insha Allah yanzu akwai wurin da ake kira isolation center saboda akwai shi ne zan tambaye ka ko akwai wuri na musamman da aka ware don masu kula da masu wannan cikin. Eh, haka akwai jihar neja na da wuri biyu akwai da a general hospital na Mina akwai da a paramedical center na Bidda amma na Mina shine babba Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, suma amin. To Allah ya kyauta, kama mu buɗe layin tarho domin mu jira ayoyinku dangane da abin da sa kuke ganin matasa a jamhuriyar Nijar wannan karon suka ƙauracewa bangar siyasa. sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla, mai kira na farko daga zamfara muna tare da kai bismillah. Allah. kuna magana da Nasiru Bala Baura kauran Namuda na'am wato ita dai banga siyasa kusan kowa yanzu ya fahimci abin da take ciki to babu wani alheri daga cikinta illa illa kanci da kaskanci to don hakan ga bisa ga wannan su mutanen Nijar yana da kyawu su san kowaye su su yi kokari su rika harkoki amma ba banga siyasa ba kana gani me yasa a Najeriya abin bai sauki ba ha yanzu to a Najeriya kusan dai wanda duk adda hankali ya riga ya gano cewa banga siyasa ba abin yi bace domin kana ka mun gode kwarai da gaske yanzu ko bari mu nufi dugure Alo mai magana mai kira daga Maiduguri kana jin mu? Eh, ni ne Tom Muhammad daga Ramat Polytechnic Maiduguri. To, Malam Tom Bismillah, menene ra'ayinka kan wannan maudi? Dama an yi bangan siyasa ma ba ta da amfani ma kwata-kwata ma ba kamata ma a yi amfani da ita ba. Tana tozarta jama'a ne kawai a siyasa. To. Saboda haka ya kamata ma shugabanni na irin su Janar Buhari da suna Niger su kau da ita gaba ɗaya ma su rike mutuncin jama'a siyasa a siyasa. To ma da lamun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jigawa. Halo mai kira daga jigawa? To da alaman mai kira daga jigawa an fuskanci matsala da layinsa a layin ya tsinke. To kamar yadda muke bayyana muku muna so mu ji ne musamman daga matasa daga jamhuriyar Nijar ko za su kira su ƙara mana ƙarin bayani abin da ya sa wannan karan suka cewa bangar siyasa saɓanin abin da aka saba a shekarun baya. Lamba da za ku kira mu kai kamar kullum ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin ku bayyana mana ra'ayi. An ta sama karfe hudu saura kusan minti goma sha shida sashen Hausa na murai Amurka a nan wato birnin Washington DC ga mai kira daga jihar adama bismillah. Hello. Hello. Ni ne Dan Kafi eh, yaro. Eh Malam kana kusa da rediyon ka kuma rediyon yana dawowa kunne mu sai ya bata mana lokacin magana da Allah ka nisanci rediyon ku kuma a rufe shi. Yawwa. To bismillah. Na na ce hankali na gode muku na To da alama da yau muna dan fuskantar tangarda a layukan tarho an ce karfin nasara to ga mai kira na gaba bismillah mubi ne ko yobe. Daga mubi ne. To, mubi bismillah. a gaskiya bangan siyasa ma gaskiya ba ta dace ba na sam sam da duk wani dan adam. ne ma mutanen al'umman jiya Nijar. Eh, me yasa mutane me yasa matasa suke me yasa matasa suke amincewa su shiga me yasa matasa suke amincewa su shiga wannan harka ne? Eh, saboda ana rudan su ne. To. to to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Kano na mala Abdullahi bismillah matasa irin na Nijar matasa ne wayayyu saboda suna fita yan gefe gefe kuri biyu suna ganin yadda rayuwa take da sauransu ba su iya haɗuwan gaskiya sa ba sun kware da zuwa su nemi na kansu daidai gwargwado don haka suna ganin su wayayyu ne ba kamar irin namu na Najeriya ba. To, madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je Bauchi. An sabo kana magana da Datti Ino Zaki Local gamba Bauchi State. Eh, Malam Datti da Allah ai Haƙuri, rediyo muna ji ba kuma kai kaɗai ba dukkan masu sauraro da suke ji na san mutum zai so ya ji muryarsa a rediyo yana magana da sauransu to amma yana jawo mana cikas a nan ni yana dawowa cikin kunne na sai ya jawo mana matsaloli saboda haka in zaka kira ka nisanci eh a nisanci rediyo don Allah ko a rufe rediyon. To an kashe samu. Eh to bismillah eh ci gaba. Ya a ra'ayina shine yanzu ka dubi siyasar Nijar. Ya za a yi magana dan takara kuma yana tsare. To wannan kuma wani batu ne da wannan wani batu ne daban yau muna maganan ƴan banga ne. To madalla mun gode eh mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi katsina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Muhammad Atiku Basari daga Katsina. Malam Muhammad Atiku barka ka da menene gudumawarka? Eh an ce gani ga wani ya ishi na tsaron Allah. Haka. Su yan uwan matasa na Nijar sun ga abin da yake faruwa da mu Najeriya. Mu zo hmm. mu wahala a watsa mana kasa daga baya. Hmm. to wannan kaga ya zama masa darasi in za su dauka su dauka mu ma wannan yana mu darasi na gaba he mu gane cewa ga inda ya kamata mu nufa ba mu je mu kama bankaura ba muna bin yan siyasa kuma daga baya su je suna watsa mana kasa a ido bayan mun zo mun yi wahala a kan su su dauke mu su ba mu ɗari biyar ka je ka je ka kura a shugaba ya manta da kai a abada sai shekara hudu sannan ya dawo ƙauyen ku ga kuma shaye-shaye ko ga kuma shaye-shaye yanzu ba fitina da muke fama da ita a nan katsina yanzu na barayin shanun nan sun damu mutane ibin zo da ana yin aiki mun gode ma Allah amma dai da sada ana yin cancan za a ce maka da za a yi ga da za a yi amma mun gode ma Allah wannan gwamnati tana kokari ba kamar na baya ba kada a yadda a baka kuɗi. ma da mun gode yanzu kuma bari mu nufi gombe. to mai kira da gombe layin sa ya tsinke. Um, kamar da kuka sani muka ce muna so mu ji ra'ayoyinku abin da ya musamman inda waɗannan matasa daga Nijar za su iya kira mu su ƙara mana ƙarin bayani abin da ya sa suka cewa harkar banga a wannan karo na zaben siyasa da za a yi nan cikin kwanaki hudu idan Allah ya kai mu suka gwammace su tsaya su jajir to ga kira daga Yobe bismillah Assalamu alaikum ala Sabi Aminu alaikum salam Kana magana da Abdullahi Idris baban yana daga Fatisko jihar Abdullahi. To ci gaba muna jinka. Da kan Nijar. Eh. Cikin da nake ga matasa da Allah shi ne. Ya Allah su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali kamar yadda mu a nan muka yi ba tare da samun tashin hankali ba. To, kana nufin bana eh, zaɓen da aka yi ba raba 'yan banga ba su yawa ba a Najeriya? gaskiya mu dai kan a yankin mu nan ba wani tashin hankali domin ko jami'an tsaro ma babu a rumfunan zaɓunan mu. To mun gode kwarai da gaske bari mu koma jihar Adamawa. Daga jihar Adamawa kuna magana da Suleiman Turai a karamar hukumar Hong Local Government. Na'am Malam Suleiman. Ina ina ina ina kira ga matasa su guji bangan siyasa. Eh. da bangan siyasa baya haifar da wani wani alheri baya haifar da ɗanin ido eh, ina kira ga matasan jihar jihar Nijar da su guji bangan siyasa su yi siyasa a cikin kwanciyar hankali kar su amince da duk wani mutum da zai zo gaya musu wani abu wanda yake ba daidai ba wanda zai zubar musu da mutunce su ya zubar musu da darajar sa idon duniya mun gode kwarai da gaske bari mu je sakkwato Na Malam Bismillah. ni a gani na abin da ya sa mutanen Nijar ba su zanga siyasa. Mm. Mutane waɗanda a gaskiya su sauki sana'o'i da neman ma kansu abin duniya. To. Saɓa yaran mu na Najeriya. To. Shi banga siyasa gare su bata zan lalle ba. Na'am. Na wala wuraji To to to to. To mun gode kwarai da gaske. Madalla. Mai kira daga Plateau in kana tare da mu bismillah. Eh, assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A ah, ni ne Sa'idu Muhammad Bello. Eh, eh, Malam Sa'idu rediyon kana magana a ƙasa kuma na yi magana da nan da dai al'ada ta ita ce yanke layin wadda ya bar radio na magana saboda mun sha nana ta. Ah, na kashe na kashe. Eh, to bismillah. Yawwa gaskiya bangar siyasa ba shi da amfani har ga Allah. don saboda a yanzu yadda abubuwan suke tafiya yanzu za a yi ma sai a bar su a fili a zo kamar yin abin da yake faruwa yanzu a nan mm. koti yanzu yan tsara sukan nan eh. eh to kaga yan siyasa ne suka yi amfani da sun dawo kuma suna kashe su kaga ba kaga ba amfani yanzu akwai akwai sauran yan sara eh yan sara suka ne a Bauchi alkuran suna nan Gombe Kalare a Maiduguri su ne duk wallahi akwai su wallahi amma yanzu kaga an dawo kuma da yake yanzu an samu canjin gwamnati abubuwan gashi nan suna nan suna kan gyaruwa a hankali a hankali to mun gode kwarai da gaske bari mu je Yobe Alo mai kira daga Yobe kana jin mu ko layin ka tsinke? To da alaman mai kira daga Yobe an samu tangarɗa da layinsa, a layin nasa ya tsinke. mu a yau shine rahotanni daga jamhuriyar Najeriya da ke nunin cewa matasan ƙasar a wannan marar zaɓe da za a yi ranar Lahadi in Allah ya kai mu sun sun ƙauracewa wato bangar siyasa ga mai kira daga kebi bismillah. To, assalamu alaikum. Wa alaika salam. daga Audi Local Government Kebbi State. Na'am. na Alhaji Ayuba Babura. Malam Ayuba, Alhaji Ayuba barka ka dai. Yawwa, to dama banga siyasa rashin aiki na. To. Duk wanda ka ga yana banga siyasa to aiki na abba ishe shi ba. To sun fara hankali na sun ga irin yadda aka yi Najeriya ba wani abin ci gaba ba ne. To su ma sun fara hankali siyasa in da dawo gare mu. to mu ma mu koyi da Nijar irin yadda suka kaurace ma banga siyasa. To madalla mun kore kwarai da gaske yanzu kuma bari mu koma Maiduguri fadar jihar Borno. Halo mai kira daga Maiduguri kana jimu? mu? Eh, ina jin. To bismillah. Isiya Larabi ne daga Maiduguri. Yau malam Iliya bismillah ko Isiyaka ko? Eh Eh kaɗan daga murya ba mu jin ka sosai. Eh, Bangar siyasa ba shi amfani saboda ana lalata yaran mutane ne To. Madalla mun gode yanzu kuma bari mu tafi Fatakwal. Halo mai kira daga Fatakwal. Wa alaikum salam wa ke magana? Ina ta Salisu mai dabino daga Fatakwal. Na'am. Ci gaba muna jin ka eh, menene E menene ra'ayinka dangane da eh, harkar banga siyasa da matasan Nijar a wannan karon suka cewa harkar suka gwammace yin siyasa tsantsa? Na'am, ya sun makan su kiyamun lairi kuma haka ake so mu ma 'yan Najeriya ya kamata mu ma mu makan mu kiyamun lairi kamar yadda 'yan Nijar su ma suke makan su kiyamun lairi ta bangar siyasa don ba ta da amfani ko kaɗan. Inda ga To, madalla gode yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Nijar. Alo. Ah, alo, salamu alaikum. Wa alaika salam. Sunana Malam Dadi daga Najeriya, amma ni dan gudun hijira ne mazaunai Kaula. To, an ce mana daga jamhuriyar Nijar ka kira, amma bismillah ci gaba. Yawwa, to abin da ke kawo banga siyasa yanzu kowace ƙasa kaga ta yi sauki saboda mutane sun waye. To. Ko ina an gane ƙwarewoyin mutane a bangar siyasa tsayin sanjin baya da amfani kwata-kwata ma shi yasa ga kowace kasa ba najeriya da niger ba nan gaba har wata kasa sauran afirka ma duk za su daina insha Allah. to mun gode yanzu kuma bari mu je birnin ikko Halo mai kira daga Lagos kana jin wa alaikum salam. Eh Malam Sani ne daga nan Lagos. Na Malam Sani bismillah. Eh daman magana bangar siyasa eh a Niger tun a dama abin da ake zai ta kara karya ba to eh dama matasan Nijar ba ta wannan bangar siyasa sosai tun a wancan siyasa ma na da to to to to balle kuma ko balle kuma yanzu an daina eh kuma yanzu ana ƙara ganewa kullum kai yana wayewa ba to to to me yasa matasan Najeriya su abun bai kai gare su ba eh to kafin shi daman abin ya yana daga rashin aiki ne kuma da zai daure musu gini da ake shi ne suke wani abu To, to madalla mun gode muku kwarai da gaske waɗanda suka samu damar suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu dangane da wannan al'amari na ci gaba da aka samu a jamhuriyar Nijar inda rahotanni ke nuna cewa matasa sun ƙaura cewa bangar siyasa musamman dai a wannan zaɓe da za a yi nan kwana-kwanan nan mun gode muku kwarai da gaske. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. gyara ta 22 na kundin tsarin mulkin amurka wanda aka rataba hannun amincewa da yinta a shekarar 1951 ta daddada cewa babu wanda za a iya zaba fiye da sau biyu a matsayin shugaban amurka ha kuma duk wanda ya taba riƙe kujerar shugaban ƙasa na tsawon fiye da shekaru biyu a matsayin wa'adinsa ko kuma cikon wani daban da aka zaɓa ba zai iya sake tsayawa takara fiye da sau ɗaya ba. kwaskwarimar ta warware takaddamar da amurkawa suke da yi tun kafa wannan jamhuriya kan ko ya kamata a takaita wa'adin da shugaba ka iya yi a karagar mulki kasar amurka kundin tsarin amurka da aka zartar a shekarar da da bakwai tara bai kayyade wa'adin da shugaba zai iya yi a kan karagar mulki ba amma amurkawa da dama na fargabar cewa idan aka samu shugaban kasa mai farin jini aka yi ta sake zabensa daga ƙarshe yana iya kasancewa mai zamiya da kama karya. Thomas Jefferson wanda yake shine marubucin ayyanawar samun 'yancin kai ya damu matuka da rashin samun ƙayyade wa'adin shugabanci a cikin tsarin mulki. Ya ce tanadin da ba na so kuma na tsana shine yadda aka yi watsi da bukatar sauya masu riƙe da kujeru musamman ofishin shugaban ƙasa. shugaban amurka na farko george washington ya kayyade ma kansa yin wa'adi biyu kawai akan mulki abinda shugabannin da suka biyo bayansa suka yi ta koyi da shi har sai a lokacin da aka zaɓi franklin roosevelt a wa'adi na uku a shekarar 1940 aka kuma sake zaɓensa a wa'adi na hudu a shekarar 1945 ta sake tado da muhawara a kan shugabannin da ake zaben su kan mulki sau da dama za su iya ci gaba da gudanar da mulki yadda ya kamata. kamar yadda shugaba barack obama ya yi nuni a jawabinsa a zauren taron kungiyar kasashen afirka ya ce nelson mandela na afirka ta kudu da george washington na amurka sun bar tarihin da ba za a taɓa manta ba har ƙasa ta naɗe ba don aikin da suka yi akan karagar mulki ba amma sun miƙa mulki don ƙashin kansu cikin lumana. sharhin murya amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shirin da ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice a yau talata 'yan takarar shugaban kasa da na majalisu a kasar uganda suke gangamin yakin neman su na ƙarshe a ranar alhamis mai zuwa al'umma kasar za su garzaya zuwa rumfunan zaɓe domin yin zaɓi tsakanin shugaba yoweri museveni wanda ke neman shugabancin ƙasar a wa'adi na biyar da kuma ɗan takarar 'yan adawa wanda hakan ka iya ba su damar zaben sabon shugaban ƙasa tun shekarar 1986 gwamnatin liberia ta nemi amurka ta taimaka mata kan binciken da ake yi game da mutuwar harry graves tsohon shugaban kamfanin matatar man ƙasar wanda aka tsinci gawarsa a gabar tekun ruwa da ke monrovia a ranar 31 ga watan janairu aka tsinci gawar graves wacce har fara rubewa tsohon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya butrus butrus gali ya rasu a yau talata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wannan sanarwa Butrus Gali shine sakataren janar ɗin majalisar na shida an haife shi a birnin alkahira da ke ƙasar Masar. Ya kasance ɗan siyasa kuma jami'in diflomasiyya. Ya riƙe majalisar ɗinkin duniya tsakanin shekarun 1982 zuwa 1980 wato 96. To madalla a gaishe ka dogar kuma masu abin da ya sawa kenan cikin shirin nama daidai wannan lokaci sai kuma can da da ikon Allah za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye ciki har da shirin demokuraɗiyya a yau da asibahin Allah kai mu. kamin nan kuma kamin mu sallama muna isar da ta'aziyya ga abokin aikin mu Usman Ahmed Kabara wadda Allah ya mahaifinsa Sheikh Ahmed Shehu Alkanawi rasuwa dazu ɗazun nan Allah ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen yanzu a madadin Julie Lazarus Gresham wacce akin gabatar da shirye-shirye mu da Mahmud Lalo da ta ni gabatar da shirye-shiryen da ma injiya malama Nashon wacce ta rika mata anan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya